بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أن فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan bahaushe ce goma na marmari goma na wuya so da na marmarin da na wuya in ji malam bahaushe duka sun wuce allah ka sa mun samu gafara da rahama wacce take ciki ga kamar je muka fara ramadan hausawa suka ce zara ba ta barin dabi yau ga shi ana magana kuma za a shiga goma na ƙarshe allah ya sa muna cikin masu ganin karshen hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna ashirin da biyar ga watan shida shekara ta shida, idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الله ما دوك كيف سركي قال يا بياني أكون ودنا يهودا wato kasar dama an karatu gane shirin bai hure to ka karanta suratul bakara da suratu ali imran sai ka hada da suratul ma'ida in ka karanta wayannan surori nan za ka san wa ake cewa bai hude nan za ka gane bai shi shine matsalar duniya kuma duk inda ka ga musulmi da kirista na fada to bai hude ne hada Wa ya hada su bai matsiya matsiyaci shine ya cino duk inda ka ga duniya ta rikice da hannun shi sai dai shi na da ka'ida guda daya duk abinda za ka iya sa wani ya maka tokar kai da kanka duk abinda za ka iya sa wani ya maka to kada ka yi mai kada ka yi da kanka me za ka yi sa wani ya sa maka kai shi sa za ka ga bala'i iri-iri amma kuma sai ka rasa ta ina bai hude shigo ciki alhali kuma shi ne wanda ya kunna bala'i Allah ka tsare mu daga shirin wayannan miyagun bayi ne Allah ya ce laqad akazna saka bani isra'ila Hakika mun riƙe alƙawarin bani isra'ila wayannan yahudawa mun yi alƙawari da su inji Allah bayan alƙawarin da muka kulla da su kuma wa arsalna ilaihim rusula muka kuma tura musu annabawa muka tura musu manzanni amma da biyar wayannan yahudawa kullama ja'ahum rasulun bima hawa an anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo wa'annan yahudawa da abin da ba shi ne son zuciyarsu yake so ba kun san gaskiya ko wani tafi son zuciyar ka ba da manzo ya zo yahudawa da abin da ba shi ne son ransu ba to ga matakin da suke ɗauka fariƙan kazzabu wa fariƙan ya katulu wasu annabawan yahudawa sun karyata wasu annabawan kuma yahudawa suka yi ta kashe su wato ba su tsaya karyata annabawa kawai ba bayan karyata annabawa sannan suka sake ne ɗaukan matakai suna bita da kullu suna kashe annabawa wannan yana daga cikin hatsarin da yahudawa suka jefa al'umma a ciki malamai suka ce idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga ubangiji ya yi alkawari da yahudawa alkawari kala daban-daban amma duk alkawarin da suka yi da allah ba wanda suka taɓa cikawa bai taɓa cika alkawarin da ya ubangiji ba shi bai hude allah ka raba mu da sharrin yahudu alkawarin da allah ya fara yi da yahudawa shine allah ya ce su masa alkawari za su yi aiki da duk kuncin-kuncin da ke cikin a taura dokokin da ke cikin a taura za su yi mai za su yi aikin yahudawa suka ce sun ɗauki alkawari amma kun samu ban mamaki ba su cika alkawarin ba shi ne ƙur'ani ya ce wa in aka zina mai taka kun wa na, fauka kuma wa خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يكي وإذ أكذنا ميثاقكم كأنبتا مثل وقت لما كركي القول وإن يهوداوا wani alkawari ne aka rika da su shine alkawarin za su yi aiki da attaura domin a nuna musu girman alkawarin da muhimmancinsa Allah ya ce wa rafa'ana fawqa kuma tsohu warafana soka kuma tsoro muka cire dutse muka daga shi a saman kuma inji Allah shine warafana soka kuma tsoro da muka daga wannan dutsen a saman kuma me muka ce muka ce ku zuma ataina kun bi kowa ku riƙe wannan littafi da muka baku da ƙarfi bijiddin dukkan dokoki da ke ciki ku yi aiki da su inji Allah Allah ya ce wasu ma fihi ku yi zikirin abin da ke cikin wannan littafin da muka baku la'allakum tattaqun domin ku zama masu kiyaye dokokin Allah wannan labari shine Allah yake mu a cikin suratul araf a inda yace wa izna taqana jabala fawqahum wa izna taqana jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim na'am خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يكي وإذا تكن الجبل فوقهم <clears throat> أما تلوك تند مكة أغدوتي أسمى وين يهوداوا sai Allah ya sa mala'ika Jibril ya je kinkimo wani dutse dutsen da ya fi garin nasu girma yanzu a dauko dutsen da ya fi Kaduna girma yaya Allah ya ce mala'ika rike dutsen a garin kawai ga dutse yana lilo a sama ba a gani rana saboda girman dutse Allah ya ce ko kuma alkawari za ku yi aiki da abin da ke cikin ataura ko in sako dutsen nan kawai wai ai nan take suka faɗi aka yi ta sallah ba ji ba gani ba magana alwala ake ba malamai suka ce sallama da rabin goshi ake yi rabin goshi na ƙasa ɗaya idon yadda aka yi wannan alƙawarin da suke da Allah ya kamata bai hude ya saba wannan alƙawarin bai kamata bai hude ya saba wannan alƙawarin ba amma wannan alƙawarin sai da suka warware wa Allah shi ba su cika wa Allah wannan alƙawarin ba daga nan sai Allah madaukin sarki ya sake kulla wasu alkawuran da su sai da ya kulla alkawari guda takwas alkawari guda nawa guda takwas da wa'annan munafukan bayi shine Allah madaukin sarki yace wa iz akazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون القول يقول تقول الله يقول لي يقول وأتي وانا آية الله يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ka ambaci lokacin da muka riƙe alƙawarin wa bani isra'ila muka ce ka'ida ta farko rule number one la ta'buduna illa illallah. ai la ta'budu illa illallah. kar ku kuskura ku bauta wa kowa sai wa sai Allah alƙawarin farko da aka bada su shine alƙawarin tauhidi za ku bauta wa Allah shi kadai ba za ku hada shi da kowa ba suka ce mu amince Allah ya ce alƙawari na biyu wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba bayan ni an bani haƙƙina ni Allah in ji Allah to su kuma ba su hakkin su a ta musu ko amince yahudawa suka ce mun amince za a lura da uwa za a lura da wa da uba amma ya cika wannan alƙawarin yanzu bai hude sai kirkiro gidan tsofaffi gidan wai baban ka iya tsufa to kai ya dame ka dauke shi ka kai shi can in ka kai can abinda za ka riƙa yi kyau ka riƙa biya kuɗi a wata kawai sai akwai kwashi tsoho can kawai aje aje shi a samu wasu mahaukata mahaukata haɗa shi tare da su za a bashi abinci da safe za a bashi da rana za a bashi da daddare da safe abin da shi ya ɗan yi gudu da yamma a ɗan fi da shi ya ɗan motsa jiki a sama masa yan bebi da zai rinka wasa da ita shi kenan kai ka huta ba zai ganka ba ba za ka gan shi ba balle ya zame maka matsala a rayuwa yanzu wannan taimakon tsoho aka yi ko ƙara jefo tsoho cikin matsala aka yi wannan ba taimakon shi aka yi shi da yake buƙatar ya zauna a gida ƴaƴa da jikokin su taimaka mata kewa ka kwashe shi ka kai shi gidan tsofaffi Shi ne wa bil walidaini ihsana mun samu alƙawari nawa wa bizil qurba ƴan uwa da dangi ku tabbatar da kun kyautata musu wannan alƙawarin ma bai hudu bai cika ba shi bai hude da shi dan uwa da dangi ba su da alaka da kai dan uwa ya harkarsa kai ma kai me kai harkarsa shi yasa shi ko gadarsa sa ba ci ba cin gadon idan ya tara kuɗi kamin ya mutu zai rubuta wil abinda ake cewa wasiya ya je ya kai wa hukuma a sa hannu a tura banki a aje in ya mutu wasiya za a ɗauko kuma wasiyar ba za ka inda ya rubuta wa uwarsa ko babansa ko yayinsa ko kannansa wani abu ba iya abin da zai ce mata ta mun daɗe tare da ita saboda haka ba ta dala amurka miliyan talatin da bakwai da dubu akwai kare na a wani mai dala miliyan ashirin a rinka zai masa nama akai akai akwai wata kuliya ta mai suna misisi yadda ake yi ba ruwansa ɗanwa ko dangi ba abin da ya shafe su kwanan nan wani ya mutu dukiya sai ce ya yi wa matarsa will ita za a ba abin da ya mutu ya bari ta gada dala biliyan ɗaya da dala miliyan ɗari tara abin da ta gada yan uwan shi da dangin shi babu wanda ya da ba kwandala ita ko matar sai ta aure direban shi direban da da yake tuka shi eh da yana tuka mota ne to yanzu kuma sai tuka matar shi ne ake hidar da direban ya ce na yi bauta wa mai gida da na ɗauka na ƙara rayuwa ta ina masa bauta ashe ban sani ba shine ya ƙara rayuwar da yana mun bauta gaskiya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba shine wa bitil qurba wal yatama marayu su ma yi ne a taimaka musu wal masakin miskinai a taimaka musu shi yasa bai hude yace ba kyauta ba sadaka ba kyauta ba raka ƙa'ida bai hude kenan wai shi ƙa'ida su shine you get nothing for nothing ba kai komai ba bai kamata ka samu komai ba ƙa'ida bai hude kenan shi za da zaka jinta neman taimako mata ka dahu sai ce ba matsala ga mota sanan ka wanke ya ga nawa zai iya biyan ka amma ba zai iya kyauta ba ba zai iya mai ba ba kyauta ba sadaka wannan shine kaidar mai hude me yasa ya rike wannan kaidar ya rike wannan ka'idar saboda ya karya alkawarin da ya wa Allah madaukakin sarki na wal yatama wal masaki Allah ya ce wa qulu lillahi husna idan za ku faɗi magana ga mutane ku faɗi magana mai kyau ba yahudi ya saba wannan alkawari ya zama shi banda kulla wa duniya sharri bai da aikin yi wa aqimu ku tsaye da sallah wa atu ku ba da zakka sai Allah madaukakin sarki ya ce summa aqrartu sannan sai da kuka yi kirari da bakin kuka ce ya Allah mun amince za mu yi wannan Allah ya sun mata wallaito sannan sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun kuna ma cikin bijire umarnin Allah madauke sarki a waccan ayar sun saba alƙawari guda daya wannan ayar alƙawura guda nawa alƙawura guda takwas idan muka hada alƙawura guda takwas da wannan alƙawari sun zama alƙawari guda nawa sun zama alƙawura guda tara waɗanda suka sabawa suka sabawa Allah madaukakin sarki a aya ta gaba Allah ramma sai Allah ya sake alƙawari guda biyu tare da su sai Allah ya ce akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله يقول إذا كذبني ذاككم ka ambaci lokacin da muka riƙe alƙawari da ku Allah ya riƙe alƙawari da Yahudawa menene alƙawarin Allah ya ce la tasbikuna dima'ku kar ku rinka zubar da jina nan kar ku rinka kashe junanku da kanku kar ku yi tafi wannan wala tukrijuna anfusakum min diyarikum sannan kada ku rinka korar ku rinka fidda kawunan ku daga ku. me ake nufi da kada ku rinka fidda kawunan ku daga ku shine kada ba yahude ya yaƙi ba yahude ya fidda shi ya kore shi daga gari ko ya kama shi a matsayin wato ainihin fursuna ya mai da shi bawa Allah maɗaukin sarki ce kada su yadda su yi wannan kada su yadda su yi wannan Allah ya ce sun ma a kararto sannan ku da kanku kuka yi ikirari kuka cewa Allah mun yarda da wannan alkawarin wa ta alhali kuna halarce Allah maɗaukin sarki ya ɗauki wannan alkawari tare da ku yanzu mun samu alkawari guda nawa alkawarin guda goma sha ɗaya da Allah madaukin sarki da Yahudawa wannan alkawarin ma ba su cika ba sai da suka rinka kashe kawunansu suka rinka fidda ƴan uwansu daga gidansu jinsu sun saba alkawarin Allah ko ba saba alkawarin Allah ba to daga nan sai alkawari na goma sha biyu wanda Allah ya yi da Yahudawa shine kada su kuskura su ɓoye siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ambata a cikin littafin su bayyana wa mutane akwai wani annabi yana nan zuwa ga siffofinsa kada su kuskura su koyi wannan alƙawarin yahudawa sun cika shi wannan alƙawarin ma yahudawa ba cika shi ba shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz akaza Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktubunahu ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin الناس ولا تكتمون سنتك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله wadaukin sarki ce wa iz akaza Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambaci lokacin da Allah ya riki alƙawarin waɗannan Yahudawa waɗanda aka basu su littafi wani alƙawari suka yi da Allah la tubayyinunahu lin lalle siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cikin littafin ku ku bayyana wa mutane kar ku kuskura ku goye amma sai Allah ya ce fa nabaru wara a zuhuri wannan alƙawarin shi ma a bayan su suka jefa da su washtarau bihi samanan qalila suka sayi kuɗi abun duniya dauda duniya yan kaɗan suka watsa da alƙawarin Allah ta'ala saboda su karbi dauda duniya Allah ya ce fa bi isa ma tsaro. tir da abun da suke sayi yadda suka ɓoye gaskiya domin su samu daudar duniya alkawari ɗaya alkawari goma sha biyu Allah madaukin sarki da Yahudawa amma waɗannan Yahudawa ba su cika wa Allah alkawari ko guda ɗaya ba akwai wasu alkawuran da Allah ya ambata a cikin alkur'ani amma dukkan su suna cikin waɗannan alkawura guda goma sha biyu waɗanda Allah madaukin sarki ya yi da suwa ya yi da Yahudawa amma ba su cika ba shi yasa Allah madaukin sarki yake bayyanawa yake cewa ka ambata musu lokacin da muka riƙe alkawarin wato su wa'annan yahudawa wato ainihin wato bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula muka kuma aika musu da yan aika su ne manzanni sai Allah madaukin sarki yace kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ransu bai so fariqan kazzabu wasu daga cikin annabawan kashe su suka yi abin nan ƙaryata su suka yi sai Allah ya ce wa fariqan wasu daga cikin annabawan kuma ya katuluna sai suka yi ta kashe su malamai suka ce ya kamata a ce fariƙan kazzabu wa fariƙan qatalu ina fata an fahimci wannan duka fi'ilolin guda biyu su zo da fi'ili ne su zo da fi'ili ma zai wasu ƙaryatawa suka yi wasu kashe su suka yi sai aka ce wasu ƙaryatawa suka yi wasu suka yi ta kashewa ina fata an gane wannan me yasa aka kawo ɗayan da fi'ili bari? ba kawo shi da fi'ili mazi kamar yadda kazzabu ta zo da fi'ili mazi ba malamai suka ce dalili shine saboda girman kisa da hatsarin da kisan yake da shi kenan kisa da suka yi sun yi karamin laifi ne ko babban laifi ne babban laifi ne wanda girman laifin ya wuce me ya wuce girman wato karyatawa to tun da laifin yana da girma sosai ya wuce karyatawa wannan shine dalilin da yasa da aka zo sai aka kawo shi da fili mudari'i domin kai da ake magana da kai a aje hoton abin da ke faruwa a cikin kwakwalwarka wato kaman ga sunan har yanzu suna kashe annabawan Allah kana gani da idanunka wannan alqur'ani mai girma dama yakan yi amfani da irin wannan wato usulubi kamar a suratul hajji sai Allah ya ce alam tara anna أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير kun ga alam tara anna Allah anzala wannan anzala wani iri fili ne fili ne ma ko tare da ɗaliban ilimi nake magana hali yanzu ba da kowa da kowa nake magana ba ina fata ga da wannan ina magana da dalibai ne ina fata mun shi wannan na'am alam tara anna allaha anzala wannan anzala wani irin fili ne muka ce fili ne ba ko. minas sama'i ma'an to ya kamata a ce fa asbahatil ardu mukhdarra da muka saukar da ruwa ƙasa sai ta waye gari ta zama koriya shar saboda ko ina tsare ne to amma maimako a ce fa asbahatil ardu sai aka ce fa tusbihul ardu sai aka kawo shi da fili mudari alhali asalin su yake magana an fara shi da fili ne an fara shi da fili ma mazi saboda ana so a baka hoton abun kamar da idon ka ga ga kasan nan tana zama koriya saboda ka ƙara gane girman Allah madaukakin sarki to irin wannan usulubin shine aka amfani da shi a cikin wannan aya da aka ce fariqan kazzabu aka kawo shi fili ma mazi to maimakon na gaban ba aka kawo shi fili ma mazi a ce wa fariqan qatalu sai aka kawo shi wani iri fili sai aka kawo shi fili mubari sai aka ce wa fariqan ya duna ba sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace wanda bai gane ba kada ya damu dama wanda ba a da shi ba ce, a da ƴan uwa dalibai da ake magana da eh, ka san ka kawo mutum karatun da ya wuce kwakwalwarsa to sai ka gan shi ka baro wai wani yaro ne ya karanta ilimin geography da astronomy ilimin sararin samaniya ya yi digirori saboda haka ya san falaki falaki da galaxies galaxies da ke sararin samaniya to sai tafiya ta hada shi da mahaifinsa da tilo shi ma bai yi makaranta ba da suka je daji sai suka yi tanti an san tanti kanofi suka kafa kanofi da daddare suka kwanta a ciki suka ta bacci can da tsakar dare sai suka farka uban ya farka ɗan shi ma ya yi ya farka yaron ya kura wa sama ido sai uban yake tambayin yaron me kake gani kallo a sama yace taurari nake kallo ga sunan birjan sai uban yace to wani darasi wannan ya koya maka sai ce abinda wannan yake nunawa a sararin samaniya akwai taurari Allah kaɗai ya san iyakarsu wato akwai kuma galaxy galaxy waɗanda a ciki taurarin suke akwai local group wanda wannan duniya da rana da wata suke ciki duka solar system akwai tufa galazi waɗanda su wayan galazi galazi yana cikin magana bai gama uban ya daka masa tsawa ya ce kai rufe mana baki sakaran banza sakaran wuce sai ya ce baba me yasa ka faɗi haka sai ya ce saurara ka ji darasin da zaka koya daga ta taurarin na asama shine tantidan da muka yi an sace shi muna bacci <laughs> domin da ba a sace tantin ba muna cikin tantin zaka ga taurarin asama to me yasa yanzu kake hange taurarin asama saboda yi bai to a bashi wannan yaron da ma gano an sace an sace kanti ba saboda ilimi mai zurfi to ilimi mai zurfi ya sa lokaci sai zama matsala sai ya hana ka gane abin da ke kusa wanda ya kamata ka gane Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce fariqan kazzabu wa fariqan yakatibuna kuma hakan ne yahudawa sun kare ta annabawan Allah bayan sun kare ta annabawan Allah sannan sun kashe mai sun kashe annabawan Allah suwa suka kashe annabi zakariya yahudawa ne suwa suka kashe annabi haya yahudawa ne sun kashe annabawan Allah da yawa Allah kaɗai ya san adadin annabawa da yahudawa suka kashe sarakunan yahudawa sun kai matsayin da mata sarki in ta yi wa annabi fatawa ya ba ta ansa da ta saba wa son zuciyarta sai ta sa sarki ya kamo annabi a ce ko ka warware fatawarka ko a yanka ka annabin ya ce ba zai warware fatawarsa ba a kama annabin gaban jama'a a yanka a yi wa matar sarki kyauta da kan annabi saboda sharrin yahudawa matar sarki kawai sai ta sha ado saboda annabi ya bada fatawar da ba dace ba idan sarki ya zo matsa kusa ta ce yau ba zan yarda da kai ba sai in kamun kyauta sai kyautar da yake so miki ta ce a sai in kai mun alƙawari duk abin da nake ina so kaman kyautar sa zaka ba ya ce tambayi duk abin da yake so a gidan nan zan baki duk abin da yake so a duniyar nan sai ta ce kan annabi da nake so ka bani kyauta sai ce an gama kawai sai a kamo annabi a sa a dada kan a ɗora kan a faranti na zinari a miƙa wa uwar gidan sarki kyauta a ce to ga alƙawarin da sarki ya miki ya cika ku je yadda suka mai da jinin annabawa ya koma banda Allah babu wanda ya san adadin annabawa da yahudawa suka kashe su armiya duk yahudawa da suka kashe su shi yasa Allah ya hada su da bala'i bala'in da bai karewa kuma Allah ya bar bai hude har abada ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba duk inda bai hude yake cikin bala'i yake da bai hude zai zama miloniya zai ji daɗin kuɗin ba zai ji daɗin kuɗin ba a bawan sannan dai a bawan sannan zai ƙara rayuwa har yanzu yana nan wajen kulle-kullen sharri kullum cikin bala'i yake Allah ka raba mu da ya yahudu sai Allah ya ce ne a gaba da rama وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون دون في اليهود والسكين da ƙaryata annabawa da suka yi da kashe annabawa da suka yi a haka kuma wa sai suka ɗauka Allah ta kuna fitnatu cewa babu wata azaba da Allah zai musu sun ƙaryata annabawa sun kashe annabawa amma me suke gani suna ganin babu wata azaba da za ta same su shine wa hasibu Allah ta kuna fitnatu kalmar fitina mun ce tana ɗaukar ma'anoni da yawa ko daga cikin ma'anoni da kalmar fitina take ɗauka muka ce tana ɗaukan ma'anar azaba kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce yau mahum alan nari yau mahum alan nari muftanun doko fitna ta kun hadan lalle Allah madaukin sarki ya ce yau ma a wannan ta tashin alƙiyama a takbir a takbir mai gida ne ya zo da kai shi shugaban kungiyar jama'a fi zaratul kilbida wa iqamatus suna na tarayyar Najeriya fadilatul imam a Sheikh Abdullahi Balalau karamin tsuntsu da babban gida dama ya sanar da ni cewa Allah ya kama ranar asabar zai baro adamawa ya shigo abuja kuma ranar asabar zai baro abuja ya kuma shigo kaduna domin ya kawo mana ziyara a wannan majalisi yanzu shigo wata kenan yana shigo aka ce a fara zuwa a izala na aka kamar izala kuma yin su a zuwa yi wani abu muna addu'a Allah ya saka wa shugaba da alkhairi kuma muna mata maraba da isowa muna cikin karatu shugaban majalisar malamai na jihar kaduna kuma tsohon shugaban majalisar malamai na kungiyar izala na tarayyar najeriya kuma tsohon ciyaman na working committee ta kungiyar izala ta ƙasa kuma limamin akida mai cin gado eh, rabiu daura muna cikin karatu ya shigo muna yi wa malam barka da zuwa ana ya kara wa rayuwa albarka tare da shugaba injiniya dama shi famanin memba ne a wannan wuri din injiniya mustapha imam sisi babban daraktan agaji na kungiyar izala na tarayyar najeriya shi ma yana daga cikin wa'inda suka a shugaba baya ga babban mai masaukin baki nan gurin sai dariya ake yau haƙori kunne har baki alhaji tukur isa shugaban kungiya na kasa ya bakunce shi saboda haka yau take sallar gobe jajibiri muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara albarka na muka ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatun duk wannan kashe annabawa da suka yi da kuma wannan ta annabawa da suka yi amma duk da haka yahudawa wai kuma sai suka dauka cewa babu wata azaba da za ta same su muka ce kalmar fitina na'am mun ce kalmar fitina tana ba da ma'anoni a larabci har ma'ana guda bakwai muka ce a cikin ma'anar da suke bayarwa guda bakwai akwai ma'anar azaba kamar yadda Allah madaukin sarki alaramma ya karanta mana yanzu yawma hum ala nari yuftanu Allah yana magana kan kafirai yace yawma a ranar da hum su kafirai alan nari aikin nari a cikin wuta ta jahannama ranar tashin alkiyama yufta nuna za a rinka azabtar da su kun ga kalmar yufta nuna ta bada ma'anar mai ayyu azzabuna ina fata an gane wannan ya muka yi muka gane wannan sai Allah ya ce musu zuku fitinata ku dandana fitinar ku ma'ana ku dandana mai ku dandana azabar ku ina fata an fahimci wannan so saboda kalmar fitina a cikin wannan ayar da aka ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatun tana bada ma'anar mai tana bada ma'anar azaba duk ta'addancin da suka yi kuma yahudawa sai suke ganin cewa wata azaba ba za ta same su ba a sanadiyar haka fa'amu sai suka makance wasanmu sannan suka kurunce suka zama makafi bayan makafi suka take zama mai suka take zama kurani me ake nufi da fa'amu suka makance na'am kalmar makanta a alƙur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni guda shida tana zuwa da ma'anoni guda nawa guda shida ma'ana ta farko da kalmar makanta take bayarwa shine makancewa irin makaho da muke gani wanda ake wa jagora da sanda ido ya rufe ya zama ba a yi ne ba a gani kalmar makanta tana zuwa da wannan ma'ana a ƙur'ani mai girma kamar inda Allah madaukin sarki ya ce a basa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma Allah madaukin sarki yace abasa wata walla. ya hada fuska ya juya baya wane ne ya hada fuska ya juya baya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da yake magana da manyan-manyan shugabannin Qurayshawa wanda in suka musulunta ana sa maka gaba ɗaya ta musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tattaunawa da su sai ga Abdullahi ibn Ummi Maktum shi kuma yazo yana so ya karbi kalmar shahada yana sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai sai ya yanke manzon Allah daga tattaunawa da yake da waɗannan manyan mutane a ka'ida idan mutum yana tattaunawa babban mutum yana tattaunawa da manyan mutane ya kamata ka yanke shi bai kamata ka yanke shi ba kenan wane ne ya kuskure abdullahi ibn ummi maktub shi ne ya kuskure to amma ya zo ne karɓar kalmar shahada ya zo ne musulunta ina fata fahimci wannan to saboda musulunta ya zo maimakon a nuna shi wannan ya aikata laifi ya yanke manzan Allah yana magana da manyan mutane to amma juyowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai juyo da fara'a ba fuskar sa a gintse sai Allah ya magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a basa ya hada fuska wata walla sannan ya juyo ina fata an fahimci wannan me yasa ya juya an ja a a'ama saboda makaho ya zo mashi wa ya zo mashi makaho da wannan malamai suka ce to Tun da annabi yana magana da manyan ƙur'ashawa da mai musulunta ya zo ya haɗa fuska Allah ya yi magana a kansa a ƙur'ani mai girma to duk abin da kake yin mai karɓa addinin musulunci ya zo, dole ka dakata kai ko ba kake liman kana tsakiyar ba a masallaci a sai ga okonko ya zo zai karɓi kalmar shahada to ba sai a dakatar da ita a ba okonko kalmar shahada idan okonko ya koma muhammadu to sai a ci gaba da kuduba daga wannan lokaci to da aka ce an ja ahul a'ama kalmar a'ama makahu a nan wace ma'ana ta bada makahu mara qur'ani yace laysa 'ala al-a'ma harajun laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun ولا على المريض حرج Allah yace laysa 'ala al-a'ma harajun idan za a tafi yaki makahu in bai je ba ba laifi a kai shi wala alal a'raj harajun. gurgu in za a tafi fagen daga bai je ba ba laifi a kai wala alal marid haraj mara lafiya in za a je fagen daga bai je ba laifi a kai da aka ce wala alal a'ma al a'ma makahu ana wani irin makahu ake nufi makahu wanda bai gani ko na'am kenan kalmar a'ma nan ta ba mu ma'anar me ta ba mu ma'ana ta makahu a suratul aha Allah yake wa man a'rada an zikri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله مدوكين سركي من أعرض عن ذكري دو وندي بجري وذكري لا القرآن بيجرما يجوي القرآن بايا fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce to tun a nan duniya sai ya rayuwa ta kunci bayan haka wani ashiruhu yawmal qiyamati a'ma ran tashin alqiyama za mu da shi makaho to har yanzu mu gano wani irin makaho ne zai tashi a ran tashin alqiyama ba aya ta gaba qala sai ka ji wannan mutum ya cewa rabbi ya ubangiji li mahasharta ni a'ma me yasa ka tare ni bakahu wa qad kuntu basira alhali ada a duniya ina gani kalmar ada a duniya ina gani ta nuna mana wani irin makaho ya zama yanzu wani irin makaho ya zama yanzu makaho wanda bai gani da idanu an gane ma'anar da kalmar makaho take bayarwa ta farko a ƙurani ma'ana ta biyu tana ba da ma'anar makanta ta zuciya makanta ta zuciya wani mawaƙi ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ashe ita zuciya tana ne tana cewa ina fata an gane wannan sai Allah madaukin sarki yake fa inna ha la ta'mal absar inna ha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yake fa inna ha la ta'mal absar ku saurara ku ba makanta ido ce muguwar makanta ba wannan karaman matsala ce. walakin ta'mal qulubul lati fi sudur muguwar makanta mai hatsari wacce take very dangerous Shi ne zuciya wata take cikin kirji ta makanci kenan ta'ama nan makantar da aka ambata wace irin makanta ce makanta ce ta zuciya kenan akan zo da kalmar makanta a ƙur'ani mai girma amma sai ta bada ma'anar me sai ta bada ma'ana wato ma'ana ta ainihin wato zuciya makancewa ta zuciya ba makancewa ta mai ba ba makancewa ta ido ba wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta uku da kalmar makanta take bayarwa qur'ani mai girma shine kafirci kafirci Allah yakan kira shi da me da makanta shi yasa duk inda kaga Allah ya magana akan tauhidi sai ya kawo maganar makanta to wannan makanta ta kafirci da Allah zai fara bamu labarin annabi nuhu da mutanansa da gwagwarmayar da aka yi tsakaninsu sai ya fara mana da shimfiɗa ya nuna mana bambanci tsakanin musulmai da kafirai sai ya ce masalul fariƙai ne مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع تبيضون هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله يقول مثل الفريقين مثال المسلمي دكاتري كلا أما كمان مكاهو وانين مكاهو والبصير دبيغني وانين نغني ها كنا نقول an faɗi kalmar makahu amma mai kalmar makahu take ba da ma'ana tana ba da ma'anar kafirci kafiri shine mai ne makahu a cikin wato wannan ayar a suratul fadir sai Allah ya ce wala ya al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala an-nur wala dhillu wala al-harur وما يستوي الأحياء ولا الأموات سورة أدي الله يتقول من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله يكي قل كفلا مسياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتير مسلم رب السماوات والأرض وأنا أبنجي السماء لكسا أنت شيني قول الله Allah ya ansa wa kansa da kansa Allah ya ce to ga tambayar da za a kara musu qul afattakassum min dunihi awliya yanzu kun rike koma bayan Allah a matsayin abubuwan bauta abinda kuka rike din nan kuma la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su iya mallaka wa kansu amfani ba su iya mallaka wa kansu cutarwa amma ku rike su a matsayin abun bauta sai Allah ya ce kul hal yastawi al'a ama wal basir faɗa musu da makaho da zai gani za su yi daidai wane ne makaho anan wanda ya rike wani Allah abun bauta wane ne ne gani wanda ya rike Allah abun bauta kenan nan kalmar makaho ta bada ma'anar ne ta bada ma'anar kafi can da Allah ya ce wa ma yastawi ma wal basir makaho da mai gani za su yi daidai ba za su taɓa yin daidai ba ya Allah kafiri da musulmi hanyar jirgi daban hanyar mota daban ina fata an gane wannan wannan ita ce ma'ana ta nawa ma'ana ta uku da kalmar makaho take bayarwa to ma'ana ta hudu da kalmar wato makanta take bayarwa a qur'ani shine bata shine ne bata Allah ya ce wa amma samudu da fahadai rahu fa’am a wa amma samudu da fahadai rahu fasta abubuwa amma alayin guda fa’akazat hun fa’akazat azabin homi bi ma gano ya ce Allah ya ce wa amma samudu, amma samudawa. Allah ya ce fahadai rahu mun shirya da su mun yi mai fasta habbul amma amma sai suka zaɓi makanta alal huda akan shirya. kenan nan al'ama makanta ta zo a matsayin kishiyar shirya ne ke za ka ce fasta habbul ama alama za alal huda menene kishiyar shirya bata kenan kalmar ama makanta a nan guri shine mai na'am sai suka zaɓi bata akan mai akan shirya kad ku. basairu min rabbikum qad ja'akum basairu min ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحكيم الله يتكلم جاءكم بصائر من ربكم حقيقة هجوجي سنزو مكو دقودو وبجدو sai Allah ce wanda ya shiru fa nafsihi ya shiru dan wa man aniya wanda ya makance wanda ya makance wanda ya kenan kalmar makanta anan ta bada ma'anar ne ta bada ma'anar bata to wannan shine ma'ana ta hudu da kalmar makanta take bayarwa cikin alkur'ani mai girma ma'ana ta biyar da kalmar makanta take bayarwa shine jahilci shine ne jahilci sai yasa jahilci ya ci ai makaho haka ne ko ba haka bane Allah rama je suratul anna ma unzila min rabbika kaman huwa ama Allah ya ce a ya alamu yanzu malami wanda ya san Allah cewa qur'anin da aka so maka gaskiya ne malamin da ya san wannan a an gane wannan Allah ya ce kamar huwa ma zai daidai da makahu wane ne makahu allazi la ya'lam domin can baya aka ce afaman ya'lam shi kalmar afaman ya'lamu ne ita ta fassara maka ne Wani wanda yake nufi da kamar huwa a'ama an gane karatu mun samu ma'ana nawa to ma'ana ta shida shine kiyin aiki da wani? wannan kana sa alarama za ka yi ne wata da kanka A'a. a tafsir التقدير التقدير هذا ما يبارك بني والذين إذا ذكروا بآيات ربهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله يتي والذين وتبعي الله ده الله يبو أكام سيتي والذين ده ودن ده إذا ذكروا بآيات ربهم إن أمس وعدي ده آيوين الله لم يكروا عليها ba sa kifuwa a kan ayoyin ma suna kurame umyana suna makafi me ake nufi da su zama makafi su ƙi yin aiki da me da ayoyin ubangiji waɗanda aka yi musu wa'azi kenan a nan gurin kalmar makanta da aka ce summan umyana ana maganar waɗanda za a yi musu wa'azi a nan su ƙi mai su ƙi aiki kusa daga cikin mutane akwai masu taurin kai da wa'azi bai shiga sai ka gama wa'azi ka gama wa'azin gaba ɗaya sai zama wa'azin mai bunsuru Sheikh Ibrahim Babaji ka ba ke ba da labari wai wasu yara ne ubansu miliyoni amma ba bi da zakka hankalin da ya tashi ran nan sai suka ji wani malami yana wa'azi akan zakka malamin nan ya caji ya caji ya faɗi yadda ake dukula mai in ba da zakka ana wujuduwa da shi a wutar jahannama sai suka ce Allah ya warware mana matsala malamin nan kawai za mu ɗauko yau ba wa'azi ba yadda baba zai ji wannan wa'azin ba samu gyara ba suka je suka samu malami suka yi mata bayani aka da maka an gama ai da ba abin da muke nema kenan suka zo suka ce baba eh mun ga yato mai wa'azi zai wa'azi a kofar gida da dijo ta tuwa ke kin wa'azi ya zo a fafata malami ya zo fa rinka jawo ayoyi kowa ka gani a wurin kuka yake yana faɗin hatsarin kin bidda zaka mutane aka yi kuka tun da tijo bai kuka shi ma sai aka ya fara kuka kamin a hakara da tijo ya ji rigarsa sharaf da hawaye yara suka rinka alhamdulillah alhamdulillah wa'azi ya yi bayan an gama suka ce a karɓar kallawa ka gama aikin gaje ka abu wa'azi ya yi ta'asiri baba ba mu taba ganin yana kuka ba da hawaye ana wa'azi sai yau to da sabin da suka je wajen dattijo domin su gane aikin da wa'azi bayan sun gaisa suka ce kai baba mai wa'azin nan jiya yayi wa'azi yace yayi eh, kwarai yayi wa'azi kai baba yayi yayi fatataka ai mun fahimci wa'azin nan ya rata ka sosai domin har kuka muka kana yi kuka ce wa ga muku wa'azin sa ne sa da kuka eh, to baba mun ga kakura masa ido kana kuka yace kai ku saurara ku ji kukan da hoga yana yin nan akwai wani na da ya taɓa fada shi bata shekaru da suka wuce yace bunsurun nan Allah ya samu ƙaunar shi na manta da ɓatan bunsurun nan amma da na kurawa malamin nan ido sai na ga gemun malamin da ya kama da girman ya ce ce gefe malamin nan shi ya tuna mun da buzuruna da ya bata nan take sai na ji bakin cikin batan buzuruna ya dawo mun sabo ban san sai da na fara kuka ba Allah ya isa waɗanda suka dauke buzurun ya waji ya shiga aka daukar lahu waji mai shiga waji mai buzuru kenan to akwai wanda duk wa'azin da za ka yi karuwa ta ji mai salati ta ce kayi ka gaba tana da niyyar aiki da wa'azin ba ta da aiki da wa'azin to irin wayannan da ba sa aiki da wa'azi su ne wayanda Allah ya kira da summan wa umyana kurame makadi a nan gudun kalmar makanta ta ba da ma'anar ƙin aiki da wa'azi malamai suka ce kalmar makanta a ƙur'ani mai girma tana ba da wato ma'ana ce guda shida su ne ma'anonin da ke bayarwa to sai nan gudun Allah ya ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatun famu wa sai suka yi mai suka makance sannan suka yi mai suka kurumce me ake nufi da suka makance a wannan aya shine suka kafin kalmar makanta a wannan aya wacce ma'ana take bayarwa tana ba da ma'anar kafirci a cikin wayannan ma'anoni guda shida da muka ambata aka ce fa'amu wa sabu suka makance suka yi mai suka kuma kurumce na'am kalmar kurumcewa kalmar me kurumcewa alkur'ani mai girma ya yi amfani da ita amma duk inda alkur'ani mai girma ya amfani da kalmar kurumcewa alkur'ani mai girma yana magana ne akan kafirci malamai suka ce wuri ɗaya ne kalmar kurumcewa ta bada ma'anar kin aiki da wa'azi shine wannan aya da ta ƙarshe da alarma ya ainihin karanta mana inda aka ce lame kirru alaiha summa wa umyana kalmar kurma ta zo wurare goma sha biyar Alƙur'ani ƙur'ani ta zo wurare guda nawa goma sha biyar amma wannan wurare guda goma sha biyar da zo duka wurare guda goma sha hudu duka ma'anar da kalmar kurma ta bayar ta ba da ma'ana ne ta kafirci wuri ɗaya ne ta ba da ma'ana ta ne, ta ainihin ba da ma'ana ta ƙin yin aiki da wa'azi yanzu misali cikin wannan ayar kalmar kurma ta zo sau nawa ta zo sau biyu wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma Ballahu alaihim ma amu wa sabu kenan ta zo a cikin wannan sura ta suratul araf ta zo sau nawa ta zo sau biyu a cikin suratul baqara nan ma ta zo sau biyu a cikin suratul al'an'am nan ma ta zo sau ɗaya a cikin suratul yunus nan ma ta zo sau ɗaya a cikin suratul isra'i nan ma kalmar kurma ta zo ta zo cikin suratun namli bayan ta zo cikin suratun namli ta zo cikin suratun rum bayan ta zo cikin ainihin wato suratun rum ta sake zuwa cikin suratun zukuru nan ma an samu kalmar kurma da ta rinka zuwa sai da ta zo wurare guda goma sha hudu ba sani ba alarama rama ko muna da lokacin mu karanta ko minti nawa muke da shi minti goma sha biyar minti goma sha uku ya saura to bari mu dakata da magana kurma to muna da shi zuwa ba za mu bari tashi daga majalisin nan da faɗa mana ko da kalma ɗaya da za ta albarkaci wannan majalisin ba to na wurare guda goma sha biyar da kalmar kurma ta zo da ma'anonin su in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan wannan aya sai mu kare ta Allah ya sa mu dace amma kamin su gaba ya Amira ito Na'am daga cikin waɗanda suka kawo ziyara wannan majalisi daga zaria akwai su sheikh nura zubairu dambo da sheikh muhammad awal abubakar mai shago da alhaji murtala gulma da alhaji abdulaziz yahuda wato komanda duka suna cikin wanda suka halarci wannan taro amma shi komanda yana daga jihar katsina ko ya kamata ya zama daga jihar katsina muna sanar da shugaba akwai waɗanda suka taso daga abuja a kowace rana halarci wannan majalisi a tafsiri da su su koma da sauran mutane da suke zuwa daga wurare da nisa akwai masu wanda suka zo daga kogi jiya ko wanda suka zo daga bauchi daga dai ko ina cikin kasa akwai bayan allah suke tasowa su taho domin sauraron karatu idan suka saurari karatu kuma su koma zuwa ainihin wato jihohinsu taimakon marayu na jiya akwai kayan da aka samu akwai alhaji sabitu alkasim ya kawo tufafi kaftan kaftan kaftan a baiwa marayu kaku set akwai wata baiwar Allah ta bada a tamfa ɗaya akwai wata baiwar Allah ta bada hijabi hajiya Khadija Nuhu Ramadan ta bada kayan sawa na mata da na maza ta bayar domin a ba wa barayi sabi da Allah ya saka mata da alkhairi wasu bayan Allah sun bada naira dubu hajiya amina ta bada naira ɗari hajiya hadiza nuhu ramadan ta bada naira dubu goma wani bawan allah ya bada naira ɗari biyar kuma ya ce a yi wa iyalansa akwai iyalinsa da ba lafiya musu addu'a allah ya ba su lafiya wata tsohuwa ta yi ko da gudunmuwa ta naira ɗari biyar ta ce a sa ta cikin addu'a hajiya khadija abdullahi ta bada wato naira dubu biyu kuma ta ce a sa ta addu'a hamza mustapha ya bada wato naira ɗari biyar a jiya an hada gudunmuwa ta kudi naira dubu talatin da hudu da dari shida da arba'in da biyar a taimakon marayu banda kayayyaki da muka ambata wayan da aka bayar duk waɗanda suka bada wannan dukiya muna addu'a na madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi na cewa duk wanda ya lura da maraya zai yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ya tabbatar musu da wannan alkawari sannan gudunmuwa da ake kawo ta manara ta naira dubu ɗaya a jiya mutane 54 sun kawo an samu naira 54 da naira 600 wanda suka kawo gudunmuwar ajiya, saboda haka ku ci gaba da kawo wannan gudunmuwa ta marayu da kuma gudunmuwa ta manara mun ce marayu gobe za a fara kaddamar da raba musu waɗannan kayayyaki shugaba bayan allah da dama sun aiko da gudunmuwa domin tallafawa marayu wanda kuma an tattara da kuɗaɗe masu yawa da kayayyaki masu yawa kuma shugaba na jiha alhaji tukur isa ya yi kwamiti kwakwara na mutane a amintattu kuma kwararru sosai tsarin yana tafiya yana da kyau kwarai da gaske yana da bada sha'awa suna ci gaba da tara muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan umarni da ka bayar na neman gudunmuwa ta manara su ma bayan Allah suna ta badawa wasu na badawa a madadin kansu wasu na badawa da iyalansu ba zan banta ba da zo mahaifiyar malam Nasiru Kidir ta saurari tafsiri a yi barci a take cewa shi ana tara gudunmuwan manara ba da sani ba ita ma ga gudunmuwar ta manara dole sai an kawo an sanya ta a ciki wannan dattijuwa muna fata Allah ya sa ta kamata da alkhairi akwai dan alarama hanan dani na alarama wanda ya samu da larura ta kansa kansa ta a ido ya samu larura ta kansa da za a kwakwala ido a wata asibiti a nan Najeriya shugaba Allah ya saka masa da alkhairi ya ji labari ya ce a ba zai kwakwala idon dan alarama a Najeriya yana da rai yana shugabancin izala ba a bisa wannan shugaba ya bi hanyoyi aka samu bayan Allah suka shigo da alaran ma da mahaifiyar yaron da yaron aka tura su kasa mai tsarki aka je aka samu kansar ta tafi very very deep har tana kusan dab da taba kwakwalwa hasali liran da aka isa likitan ya ce dole a yi aikin a ranar yana jin tsoron an ce a bari sai gobe za ta iya kaiwa ga kwakwalwa idan gari ya waye kuma da ta isa ga kwakwalwa sai dai a jira a ga kawai mai Allah zai babu wata dabara da adam ta saura masa kuma cikin taimakon Allah an bi jijiyar ido har can karshe an samu zare wannan kansa an ainihin cire ina fata an fahimci wannan sannan akwai ido da za a sa masa na roba wanda za a saka amma likitoci suka ce saboda irin zurfi da wurin da aka yanko ba zai yi a saka ba sai an jira bayan wata uku kamin nan wurin zai cike akwai magungunan da aka dora shi akai daga nan kuma za a je a sanya ido in Allah ya jan aka saka in ka gashi mun tambaye ka wani ido ne ya samu matsala ma wata kila sai kai da gaske zaka gane saboda haka alaran yana cewa a ƙara yau shugaba addu'a da fatan alkhairi da yanzu shugaba zai shigo wajen wa'azi yace ya kamata a zo da yaron shugaba ya ganshi a filin wa'azi sannan ko kuma bayan Allah ku taya wannan yaro addu'a Allah ya sa wannan aiki da aka yi an samu nasara Allah ya sa iya inda aka cire wannan kansa daga wurin babu wurin da za ta wuce an zo karshen lamarin kenan ko kuma ku taya alarama da addu'a kuma addu'o'in da kuke yi wallahi ko wasu ƙwarya-ƙwarya muliyai ne ba ku sani ba Allah madaukakin sarki yana karban wayannan addu'o'i da kuke yi saboda dubban mutane suna cewa amin Allah yana karba ko baya karba ba zan manta ba shekaran jiya ne ko yaushe nake bada sanarwa akwai surukata ba ta lafiya tana Kano a ce a ta addu'a a rana ɗaya ta kan suma ba a san sau nawa ba amma wani iko Allah daga ran da aka ce ku taimaka da addu'a din nan aka yi addu'a tun daga ranar sauki Allah yake bata ɗazu sai da aka kira ni aka ce a ƙare yau bayan Allah da suke addu'a godiya yanzu da tijuwa har ta fara samun dan girki tana dan ja a hankali a hankali saboda haka na addu'o'i da kuke ku rika yi addu'o'i da kuke yi shugaban kasa ku kai Allah ya kare tsare shi je nake ce muku akwai abin da ya faru wanda karin karfin gwiwa ne ga musulmai ɗaya daga cikin manyan malumanmu na sunna a Jos Dr. Nazifi tun zamani mai yan malfa haka nan bawan Allah malamin sunna bai ji bai gani ba aka je aka kewaye gidansa da jami'an tsaro aka taje gidan ba abin da aka samu amma haka aka kamo wannan bawan Allah saboda kawai kiran da yake yi zuwa ga sunna da wa'azin da yake yi cewa fa mai yan marfan nan ta ishe mu haka ta ya ta aka dauki bawan Allah na aka je aka shi Abuja aka garkame shi na san shugaba babu inda ba shiga ba ni kai na shugaba ya dauke ni mu je wajen wani mu je wajen wani ba mu san iya wayan aka je ba mun yi taron seminar na social media anan nan gaba daya aka taru mai ba shugaban kasar shawara a wancan lokacin ya zo wani kabiru kabiru turaki ne ko kabiru waye ne wani mutumin mutumin kebi kabiru turaki ya zo yana yana special advisor special duty ne ko minister special duty wala special duty yana minister special duty ya halarci taron a gabansa shugaba ya ce ga zaluncin da aka yi mana lalle wannan bawan Allah a tabbatar da a sako shi a gaban jama'a ya yi zai je da kanshi ya fito shi haka ne ko ba haka ba ne amma saboda tsabar zalunci ne ba a fito shi ba haka aka yi ta bugawa bayan wannan gwamnatin ta zo haka aka ci gaba da yi ni kai na san shugaba da ke da mun je wajen wurare daga wajen DGSS zuwa wajen wane ne ba mu san iyaka ba domin a sako wannan bawan Allah abun farin ciki sai gashi a cikin wannan satin kotu ta ba da belin wannan bawan Allah ya koma wajen iyalansa wanda wasu har sun fara fitar kai kana jin da kana jin da marfan nan tana na akwai da zai ga iyalansa Allah mun gode maka da karaba mu da wannan barka shi yasa muka faɗa muku ku rinka yi wa shugaban nan addu'a akwai alheri akwai ne akwai alheri wallahi mun san musibu da bala'o'i da sun tun karo ga gadan albarkacin tsayuwar wannan bawan Allah da jajircewarsa da rashin tsoronsa da sadaukarwarsa an ja daga kuma cikin taimakon Allah ba muna nufin baya kuskure ba ba muna nufin baya yin ba daidai ba yana yi amma muna addu'a abin da yake ba daidai ba Allah ya gafarta mai kuma Allah ya nuna masa kurakuran sa ya bashi ikon gyarawa kuma wayannan malaman da kowa gani duk lokacin da suka ga abin da bai kamata ba sai sun je sun masa wa'azi ni wallahi an yi a gaba na ba ɗaya ba biyu ba shugaba ya tsaya ya shugaban kasa ka ji tsoron Allah Allah ya danka maka Najeriya kar ka yadda kai amfani da mulkin da Allah ya baka kamar da shi siyasa ka ce zaka cuci waɗanda ba ƴan jam'iyyar ka ba waɗanda ba su yi ka ba in kai wannan Allah zai taimake ka zai zai anin tuhume ka zai tambaye ka alahira zai kama kan baka yi adalci ba karka yadda ka nuna bambanci kai shugaban najeriya ne gaba daya ba shugaban yan arewa ne kawai ba da arewa da kudu da gabar da yamma maso kudu da tsakiya da da da da da kai shugaban su ne dole ka tsaya kai adalci kuma mutane da ake kama da waɗanda ake tsarewa ka ji tsoron Allah ka tabbatar ba a tsare wani saboda gaban siyasa ba ya zama duk wanda aka tsare an tsare shi ne bisa doka ta ƙasa idan ka tsara wani saboda ka huce haushin siyasa kai kuma ran da Allah zai tsare ka a cikin kabari kai kuma ka shiga bala'in da babu mai kwato ka wallahi haka wayannan maluma za su tsaya ga su Dr. Hassan Sa'id Adam Jones ga su Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina ga Dr. Ibrahim Jalo Jalungu wallahi akwai ran da in sun tasa bawon Allah nan ana tufa masa wa'azi mu da ke sauraron wa'azin ba mu san sanda muke fashewa da kuka ba ina mala Ibrahim so bacci shaida ya gani da idan bishi sai dai shugaba idan yayi ba daidai ba akan mimbari zaka zo ka masa wazi kace ka zo gyara a in ka zo kana gyara kan mimbari ba gyara kake so kai shugaban ba duk wanda kuka ga shi wurin da yake wa shugaban wa'azi shine sai ya rike microphone to ƙarya yake ba mai wa'azi ba ne munafiki ne original not photocopy kuma ba sunan annabi yake karantarwa ba duniya ne kawai ba sunan annabi yake karantarwa ba abinda annabi ya ce almuminu yansahu wa yattu wal munafiqu yahtiku wa yu'ayyid mumini idan shugaba ya kuskure zai je ya samu shugaban ya masa nasiha ya mata wa'azi amma in ya fito cikin mutane bakin sa shiru ba bai munafiki shine wanda in shugaba ya kuskure shi abin da iya ya ga mutuncin shugaba a gaban makirfon shi wa abin da iya sai ya zo gaban makirfon nan zai ci mutuncin shugaba a ba gyara kake so kai in gyara kake so kai me ya kamata ka yi ka je ka same shi ka mata gyara ka kai wata kila ka je ka same shi idan ba ka kai ba ƙafarka ba ta yi ƙwari ba ka kai ka iya ganin shugaban gaba da gaba ba akwai waɗanda suka kai su gan shugaba su babu to sai ka samu waɗanda suka kai su gan shi ka ce to ni ban kai ba ku kun kai ku ku je ku isarwar shugaba da sako lokaci ɗaya musulunci ya da aiwa shugaba wa'azi a kan mimbari idan shugaba ya kulle kofa ta ba inda wani malamin sunna zai iya zuwa ya mashi wa'azi duk inda za ku bi an kulle kuma yana ta tsaya sai a kyale shi a to wannan sai mu zo bakin makirfo mu masa fadamdama alaikum rabbuhum bi zambi in ya kawo security da jami'an tsaro sai su ɗauka su kai mashi sako da ya isa ko bai isa ba mu bukata muke nan sako isa amma shugaban da zaka iya isa inda yake ka masa wa'azi haramun ne yake masa wa'azi akan makirfo wa kuka taba ji cikin shugabannin limaman madina ko limaman makka su su dai su shurai kuka ji ya hau kan mimbari yana zagi shugaban ƙasar saudiya ba ta kuskure ne ba ta kuskure ne amma kun taba ji wani malami ya hau yayi a kan mimbari ne suke musu addu'a kun taba jin limami a ɗakin kaba ya sallah ya gama bai yi wa shugabansu addu'a ba kun taba jin limami a masallacin madina bai yi wa shugabansu addu'a ba da shugabanninsu da namu suwa suka fi dama dama nasu saboda me ana musu addu'a ku kuma kuna tsinewa naku direba ya tuko ka mota ya tafi 280 kace Allah ya sa direban nan ya haukace to ya haukace din ba dai kana cikin motar ba ai kuli kuli rake ya tare da kai kun gane karatu kun gane karatu ku ci gaba da yi masa addu'a kuma duk abin da ku gani yayi ba daidai ba ku sanar da mu ku yi ne akwai hanyar da za a yi sa ga mushi in muka yi mai wa'azi muka yi muka yi kuma gyara za mu zo mu gaya mu mu ce so jama'a fa mutumin nan fa mun yi wa'azi mun yi mun yi an gagara samun gyara ko kwana daya kar ku ce ba ma isarwa wa mun isar ina ba ta an fahimci wannan amma alhamdulillah wallahi matsaloli da dama an gyara albarkacin shawarwari da nufihu na malumar musulunci Allah ka kara musu albarka da wannan za mu tafi shugaba ka iso kan wannan mimbari a samu wasu kalmomi da za a faɗa wa al'ummar jihar Kaduna ga matasa ga matasa na yan sosun da kuka raka ta kwanan shi gwara Thank you. Ah, ah, ah.